tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da goma ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata mala ya ƙarƙare mana bayani a fasli na bakwai da ya magana dangane da abin da ya shafi sallan gawa to a bisa tsari bayan da ƙare sallah abin da ke biyowa baya shine tafiya binne mamaci to za mu shiga alfaslu thamin fasli na takwas da ke bayani akan ahkamud dafan wannan fasli zai mana bayani akan hukunce-hukuncen binniya yadda shari'a ta tsara Abin ne mamaci a bayan da Allah madaukin sarki ya mai cikawa kamar yadda muka sha bayyana wa musulmi ba muna faɗi ne saboda maimaitawa da kuma asaran haruffa ba muna yi ne saboda ta haddisun bi ni'imatullahi shukur ƙara nanatawa da jaddada ni'iman da Allah maɗaukin sarki mana domin wannan ya zama cikamakin godiya ga Allah. Mu musulmi mun gode ma Allah ba abin da ba mu da shi, hatta yadda za mu binne ɗan uwanmu idan Allah maɗaukin sarki mai rasuwa, to addininmu ya gaya mana yadda za mu yi. ba mu kwaikwayowa daga wajen wasu waɗanda muke zaune tare da su ko makotaka da su don suna yin wani abu mu ma'aram ya a'a mu komi namu yana cikin karatun addininmu ne in an bude ƙur'ani za a gani idan aka bude hadisi za a gani in aka buɗe littattafan fikihu za a gani shi yasa mu godiya ta tabbata ga Allah cikakkun 'yan gata ne Allah ka ƙara mana gata mala ya ce alfaslu thamin ahkamud dafan addafanu ba'adal mauti wajibun mala ya ce binne mamaci a bayan da ya rasu wannan wajibi ne walau kanal mayyitu makafiran mala ya ce ko da ku wannan mamaci kafiri ne to in ya mutu wajibi ne sai an binne shi ya'ani lauka na kafiran baina azhuril musulmin, da za a samu kafiri yana zaune yana raye a tsakankanin musulmi sai ya kwanta ya mutu wajaba alal musulmi na an yadfanuhu to wajibi ne ga musulmi su tsaye lallai sai sun binne shi faddafanu ba'adal mauti wajibin walau kanal mayyitu kafiran mala ya ce binne mamaci bayan da ya rasu wannan wajibi ne ko da ko wannan gawa ta kafiri ne to lallai ilalla sai an binne ta sai dai kuma idan kafiri ya mutu a tsakankanin musulmi kada su tilasta cewa ai in za a binne shi sai an mai irin hidindumin da suke o'o kawai za a ja shi ne a haƙa rami a saka shi kun gano wannan da kyau ko haka za a binne shi a ce za a je a yi wani abu shi a kwati, za a je a yi wasu abubuwa o'o a dai binne shi kawai kamar yadda za mu zo za mu je sayyidina ali ibn abi talibin haka ya faru da shi al'amarin a cikin gidansa annabi ne to za mu ji yadda annabi ya ɗauki mataki na wannan binniya allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce, Fafil hadisin ladi rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Nasa'i wa ghairuhum A cikin hadisin da al'imamul Bukhari ya ruwaito a cikin kitabul magazi babu katli abi jahalin a babin da ke bayani akan kashe abu jahal a jiz'i na bakwai lamban hadisi na dubu uku da ɗari tara da saba'in da tara muslim ya fitar da wannan hadisi fi sifatil janna babu ardin maka'adil mayyit min aljannati awin nar a ƙarƙashin babin da ke bayani akan mamaci ana bijiro mai da mazaunin shi ya gani imma aljanna ko wuta ya kawo wannan hadisi a jiz'i na hudu lamban hadisi na 2874 al'imamin nasa'i ya fitar da wannan hadisi a littafin da ke bayani akan jana'iza babu arwahul mu'mini babu al'arwahil mu'minina wa ghairuhum a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan rayukan muminai da wasun da ba muminan ba a jiz'i na hudu lamba hadisi na dubu biyu da saba'in da hudu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul musnad a jiz'i na uku shafi na ɗari da hudu da shafi na ɗari da tamanin da biyu Allah maɗaukin sarki ya ƙara musu yarda an jama'atin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga sahabbai jama'a tagogo masu yawa daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a mara yawma badarin bi arba'ata wa ishirina rajulan min sanadidi ƙureshin a ranar da aka yi yaƙin badar annabi ya ba da izini aka tattaro gawawwakin manya-manyan jagororin shawa mutum ishirin da hudu ya'ani minal mushrikin waɗannan sanadid manya-manyan jagorori daga cikin mushirkan makka mimman matu wa kutilu ma badarin waɗanda aka karkashe su a wannan yini na badar faƙuzifu fi irin min abarin sai aka kama su aka jajjefa su a cikin rijiya min al'abar daga cikin rijiyoyin badar wawa ƙafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala hafatil kalib sai annabi ya tsaya a bakin wannan rijiya awul bi'iri ko ko bakin wannan rijiya ko kwakware yunada ya ɗaga murya ya kira ala ba'adi katla yana kiran sunayen wasu daga cikin waɗanda aka karkashe suke cikin wannan rijiyar wa huwa ya ƙolo annabi yana cewa ya aba jahal bin hisham يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا وليد بن عتبة النبي يقول كاي أبو جهل كاي عتبة كاي شيبة كاي ربيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقف على قليب النبي ينسى أباكم ونريجيا كليب بدر بئر من آبار بعد ما أمر بوضعهم في هذا البئر annabi ya tsaya a bakin wannan rijiya a bayan da ya ba da izini a tattaro waɗannan gawarwaki na kafirai a jajjefa su ciki, zalla yunadi alaihim sai annabi ya riƙa kiransu, yana kiran sunayensu, sun maƙalan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ya ce a yasurrukum annakum a ta'tumullaha yanzu ba zai fiye muku ba bai fiye zama abin farin ciki da kwanciyar hankali da natsuwar rai gare ku a ce kun yi imani da Allah da manzan shi ba eh haba me amfanin wannan yanzu bai fiye muku da kun yi imani da Allah da annabi ba, to fa inna mu tawagan nan, wajadna ma wa'adana rabbuna haƙƙan, mun samu alkawarin da Allah maɗaukin sarki ya mana, na cewa za mu bibbige ku a wannan fili yau, to mun ga wannan alkawari na Allah ya tabbata gaskiya ne. Mun gano wannan da kyau ko? wa iz ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum Allah ya maku alkawarin ɗaya daga cikin rundunoni wannan mallakan ku ne Allah ya mallaka muku halal malak wata wadduna anna ghaira zati shaukati takuna lakum ko kuna gurin ina ma runduna ne mara makami take a hannunku wa yuridu Allahu an yi al bi kalimatihi shi kuma Allah maɗaukin sarki so yake ya tabbatar da gaskiya da kalman shi. Kun gano wannan da kyau ku? Domin rundunan Abu Jahal rundunan kariya ce, runduna ne da ta taho domin ta kare ayari mai ɗauke da dukiyan fatauci. Rundunan Abu Sufiyan ita ba ta da makami, ita ce ta fatauci, su sabai Allah Allah suke yi. Alƙawarin ya zama abu sufiyan suka tara ba abu jahal ba shine Allah ya ce yi muku alƙawarin ɗaya daga cikin rundunonin wannan za a mallaka muku su to sai Allah ya bada labarin su so suke su samu runduna mara makami ta ɓalobos kun gano wannan da kyau ko to shine Allah ya ce shi ko so yake tabbatar da gaskiya da kalmar shi ko da ko kafire mushrikai sun ki kun gano wannan da kyau ko shine aka zo aka haɗu aka yi gogegeniyan karfe tsakanin rundunan Allah da ta Iblis. Kuna gano wannan? Shi ne annabi ya ce, mu mun ga alkawarin da Allah madawakin sarki ya mana gaskiya ne tabbas ga ta mun ganta, mun yi nasara a kanku mun bibbige ku. Fahal wajattun ma wa'ada rabbukum haƙƙan, kushin kun samu abin da Allah maɗaukin sarki ya muku alkawari gaskiya cewa in ba ku bi kun yi imani ba, to makomanku jahannama ne, kun ga wannan alkawarin ya tabbata gaskiya ne? Akwai ansa? Wallahi akwai. Ko kun gano wannan da kyau ku? Kuma sun bada ta, amma sai dai mamaci Allah maɗaukin sarki ba zai ba shi damar magana ba. Amwatun ghaira ahaya su matattu ba rayayyu ba ne. amma Allah zai dawo masu da ransu su ji wannan magana na annabi ba yanda suka iya gashi ana masu gore cikin azaba ko sun ce rabbir ju'un Allah a mai da mu duniya ma aikata aiki na kwarai za a ce masu kalla ba za ta sabu ba ba za ta yiwu ba dama kalman mai nadama haka ta saba ala ta tamannauna an kuntum a ɗa'atumullaha wa rasula, ma'anan magana annabi shine wai shin ba ku yi gurin ba, da dai a ce ma kun yi imani da Allah da manzan shi, li'annahum in taƙalu min alamin duniya ila alamil akhira saboda sun hada ina su ina su sun bar wannan gida na duniya sun tinkari gidan lahira gadan-gadan. wara'au kuma sun ga, wa'ayanu sun gani gani irin na keke da keke alhaƙa'ek sun ga gaskiya ƙiri da muzu da ake nuna man suka bijiri. Fannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala, annabi ya ce, A yasurrukum annakum a ta'atumullaha wa rasula, yanzu don Allah, ba ku yi nadama ba. ba ku da na sani ba, ba ku yi gurin ina dama ma a ce kun yi ma Allah da manzan shi ɗa'a a duniya ba? Fa inna kada wajadna ma wa'adna rabbuna haƙan, domin mu shi mun samu, abin da Ubangijinmu ya mana alkawari gashi mun gani gaskiya ne. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haƙan, ku kun samu alkawarin da Ubangijinku ya maku. gaskiya kun same ta? a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sai sayyidina Umar wannan kalmar da annabi ke furta ta ga waɗancan mushirkai carab sai a kunnun Umar. Faƙala ya Rasulallah, Umar ya ce, Ya ma'aikin Allah, ma ta kallama min ajisadin la'arwa halaha, a'a, ya kake magana da jikin da babu rai a jikin shi? kwangwamallan jiki ne fa, ba komi a jikin shi babu ruhi, ai ba sa jin ka ballanta nasu maida maka da ansa. Kofi lafzin, a wani ya ce, a takallama unasan, yanzu kana magana da mutanen da kada jiyufu sun riga an mai da su mursa sun zama mushe, sun riɓe, sun zama abin da suka zama, ya'ani saru jifan sun riga sun zama mushe? فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina yi maku rantsuwa da Allah wanda ran annabi Muhammad yake a hannun shi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum ko nan ba ku fi su jin abin da ni nike gaya masu ba suna suna ji ana masa azaba da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun maƙalan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce fi riwayatin ukhra wa kullu hazi ziyada sahiha mala ya ce a wata ruwaya kuma duk waɗannan ƙare-ƙaren ruwayoyi da ake samu domin ƙarin bayani da haskakawa don a gane hadisin to gaba ɗayansu ingantattu ne قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يقول والله إنهم الآن النبي يقول كاغا سوى أنهم متاني أينزو la ya'lamuna anna alladhi kuntu aqulu lahum min huwa al-haq lalle yanzu sun sakankance sun tabbatar sun samu yaqini abin nan da ni nike faɗi masu suka musa wannan shine asalin gaskiya Allah ka kiyaye mana dama ka tsare mu da da na sani Allah ka kare mu da dama dama kun gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye mu In intaqala min dari duniya ila daril a arafa mala yake cewa kaga duk sanda bawa ya ciratu ya ƙaura daga wannan gida na duniya ya tinkari gidan lahira gadan-gadan gidan gaskiya to wallahi zai san abin da ake gaya mai gaskiya ne mun gano wannan da kyau ko zai san abin da ake gaya mai gaskiya ne bal innar rajula ala firashil mauti mala ya ce ba nan ba ga mutumin da yake kwance ala firashil mauti yana kan gado ana shirye-shiryen ɗaukar ran shi yu'ayinul haqa'iq yana ganin keke da keke na gaskiya kulluha fi duniya yara maqa'aduhu min aljanna kaga tun a nan gidan duniya wallahi sai ya ga mazaunin shi in ɗan aljanna ne zai gani wa minan nare in kuma ɗan wuta ne shi ma sai ya ga mazaunin shi a ina a wuta wa huwa baina azhurina fi duniya yana zauna a tsakankanin ma'anan gidan duniya abin da zai ganin zai ganin bal iza hamalahu rijal alal a'anaq mala ce ba nan ba ma lokacin da maza za su ɗauki gawa a kafaɗa su tafi da ita makabarta ta kallamu wannan gawa za ta magana fis sahihaini hadith ya zo cikin bukhari da muslim Al'imamul Bukhari ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz, babu ƙaunin mayyit wa huwa alal janaza, babin da ke bayani a kan gawa za magana ƙarara lokacin gawan na cikin makara, a jiz'i na uku, lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari uku da sha shida, Muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz, babul isra'i bil janaza. babin da ke bayani akan cewa an ɗauko gawa to ana son ai sauri a jiz'i na biyu a lamban hadisi na ɗari tara da arba'in da hudu wa abu dawud fil jana'is abu dauda ma ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'is babul isra'i bil janaza a babin da ke bayani a kan an ɗauko gawa ana son ai sauri a juz'i na uku lamba hadisi na dubu uku da dari ɗaya da tamanin da ɗaya wa tirmidhi al'imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi fil babu babul isra'i bil janaza a juz'i na uku lamba hadisi na dubu ɗaya da sha biyar wannan sa'i fil jana'iz haka al'imamun nasa'i ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babu sur'ati bil janaza a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan ana son in an ɗauko gawa, to a yi sauri a yi gaugawan kaita. A jiz'i na hudu, lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da takwas, wa ƙala abu Isa Tirmidhi hadisun hasanun sahihun. Hadisin ya ce, Yantsalik wa huwa ala a anakin rijal. za a ɗauko gawa ana tafe da ita mazaje sun tallabe ta a kafaɗunsu, in kana salihan ya ƙolo, in gawa mutumin kirki ne zai ce, ai sahibuha shi wannan gawan zai ce, ƙaddimuni, ƙaddimuni, ku yi marmaza, ku isar da ni, ku yi marmaza, ku isar da ni. فلو علمتم إلى أي خير تقدمونني da دا كن سن كودن wan irin alkhairi ne za ku gabatar da ni ai da kun yi gaugawa Li'anahu ra'a aina yazhaba domin su suna ganin aina sa yazhabu gawan na ganin inda za a yi da ita fa yuridu an yusra ila hadha na'im sai wannan gawa ya riƙa gurin dama a yi gaugawa a yi sauri don a kai shi zuwa ga wannan ni'ima. Ra'al jannata wa huwa fi duniya, Malam Muhammad Hassan ya ce ya ga aljanna gashi a duniya. Wa in kanatil ukhra in ko gawa ne ba na mutumin kirki ba, a azanallahu wa iyyakum min Allah ya kiyaye mu da ku daga ɗayar. Ƙala ya wailaha, ya wailaha, aina ta na biha, za da ce kai canta, ina za a tai da ita, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo, Mala ya ce annabi ne ke cewa, maul janaza kulla shay'in. gawa na jin komi illal insi ya ce komi na jin maganan wannan gawa sai dai mutum, walau sami'aha da ɗan adam zai ji maganan da gawa yake yi, lau sami sami'ahal insanu lasa'iƙa da ɗan adan ya faɗi ya suma ya mutu. Kai kun ɗauki gawa, ka ji gawa na maka wannan maganan anya ko al'amarin zai tafiyo? jama'a to gaskiya al'amari bari mu tsaya a nan kun ga duk mutumin da yake kan gado yake da kan gado ya gyara alaƙan shi da Allah kun gano wannan da kyau ko kowa ya je ya gyara alaƙan shi da Allah kuma ka gyara alaƙanka da al'umman da kake raye da su idan ka kwanta ka mutu ka koma ga Allah ka munana alaƙanka da mahaliccinka wallahi ka ji sai ka faɗi wannan kalman gaskiya ce, karka yadda Allah maɗaukin sarki ya ratsa ka ran da zai ratsa ka, irin wancan kalman ka ji ta kamar yadda annabi ya gaya ma kafiran badar, kamar yadda suke cikin nadama a yanzu haka, Allah ka shige ta nadama wanda ba za ta ƙare ma ba. Muna gane wannan da kyau ko? Mazanmu da matanmu, yaranmu da manyanmu, kowa ya ƙoƙarin gyara alaƙan shi da mahalicin shi. haƙƙin Allah, dokokin Allah, da Allah maɗaukin sarki ya ɗora a kanmu, Allah mai marmaza mu tare su. Sai mi sa'a an ɗauki mu muna cewa ai marmaza, ai marmaza, ai marmaza. Allah ka sa mu samu kanmu a haka. Amma idan Allah maɗaukin sarki ya ce, E, kai ka ce a'a, ya ce bari ka koma kai ka koma kana kishiyantan abin da annabin shi yake isar ma daga Allah wallahi sai ka ce ya wailaha Allah ka raba musulmi da faɗin wannan idan ya zama kai mai aiki ne na ƙwarai kai hankali da irin zamantakewan da kake da musulmi ‘yan uwanka, kaga dukiyar musulmi, kaga mutuncin musulmi, kaga jinin musulmi kai hankali da wannan. ka kyautata yadda kake rayuwa da makota yadda kake rayuwa da iyali yadda kake gudanar da mu'amalanka a kasuwa ne a makaranta ne a wajen aiki ne hatta a dandali da kuke zama kuke hira ka kyautata alaƙanka da mutane ka yi ƙoƙari ka zama mutumin kirki da ‘yan ka kwanta ka mutu bayan Allah za su ba da shaida ne kyau a kanka, Allah za ka rabauta, amma in ka ƙi ji, wallahi ba ka ki gani ba in ka tashi gani kai ka san ba ka ga da kyau ba kar Allah ya sa mu ga abu mara kyau mala ya ce tasawwar matsalan kaɗan suranta mana lau annaka tahamilu waliduka aw ummuka a ce yanzu kai gashi ka ɗauki mahaifinka ko mahaifiyarka, ka ɗauki me, wa duk mahaifinka a ummaka ko mahaifiyarka, kai ne ga uwarka a makara ko mahaifinka a makara, Allahumma stur na Allah ka asir ka sirta mana, Allahumma stur na waktim li aba'ina wa ummahatina bil janna ya rabbal alamin. Allah ka sanya iyayenmu mazansu da matansu zama ‘yan aljanna ya kai Ubangijin talakai. tasawwar hina ma ya kunul insani haminan walidahu mala yace ce ace mutum na ɗauke da mahaifinshi. shi wa'adin Allah subhanahu wa ta'ala lil insan an yasma sautal janaza sai kuma a samu Allah maɗaukin sarki ya ba ɗan adan izinin jin sautin wannan jana'iza ta janaza wa huwa fi kalbin na'ash, wannan gawan na cikin makara, ya ƙuli yana cewa ya wailaha, ya wailaha, ka ji gawan na cewa wayo, wayo, kaico, kaico, ila aina ta zahabu na biha, ina ne kuko za ku ta da ita, ya Allah! innahu kana haliman ghafura mala yace Allah mai haƙuri ne mai gafara kana tsammanin kaji wannan da aka ban makaran na kanka me tsammanin abin da zai biyo baya eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ƙaddara haka ya faru hilmuhu wa situruhu kun ga haƙuri da sasatawan Allah Allah yazharu lil insani mata taqulul janaza da Allah madaukin sarki ya sitarta ma ɗan adam bejin abin da gawa ke faɗi wa illa in da ɗan adam zai je ikal insano da ɗan adam ya faɗi ya suma kun gano wannan da kyau ko ya Allah ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu dukkanin halittun sammai da dukkanin halittun ƙasai to suna ma'alla madaukin sarki tasbihi hatta da doran saman da doran ƙasa dukkanin suna ma'alla tasbihi wa man fihinna da duk abin da ke cikinsu wa in min shay'in illa bi hamdihi. Allah ce kai ba wani abu face yana ma'alla tasbihi takaddan nan yi. na'uran nan na yi, wayoyin nan na yi, littafin nan na yi, rubutun littafin na yi, wannan microphone ɗin na yi, wayan nan tana yi, fensir ɗin nan na yi, mukullan nan suna yi, robar ruwan na yi, ruwan ma na yi, wannan takardar na yi, wannan labulan ma yana yi, tebur ɗin ma na yi, kujeran ma na yi, rigan wuyanka da hulanka ya laɓe suna tasbihi ga Allah. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, komi yana ma Allah tasbihi. Kai jama'a mu daina saban Allah mana. Dan menene za ka je saban Allah riganka na subhanallah kai kana ƙarya. Wandonka na subhanallah kana kwaɓe shi kana zina. Jama'a, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sanda kake lalata gashin gemunka da gashin bakinka da gashin kanka, ƙumban hannunka na subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله kai kuma kana nan ka'in na'in saɓan Allah kake ya subhanallah don Allah mu tuba mu bari, ka tuban mu Allah ka ga abun mamaki, Allah karimi ne, in ka tuba laifuffukan sai ya markaɗe sai su zama lada, ula'ika yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat. Kun gano wannan da kyau ku? komi na ma Allah tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi sai ce walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba kwa gane tasbihun da suke yi ne innahu kana haliman domin Allah maɗaukin sarki mai haƙuri ne ghafura sannan mai gafara ne aya ta arba'in da hudu cikin Isra'i haliman ghafura limadha lam yaqul kana sami'an basira kun gano wannan da kyau ku me yasa Allah bai ce sami'an basira amma sai ce haliman ghafura irin wannan lata'if ya kamata malamai su yi kokarin fidda ma al'umma domin su gane ilimi su gane karatu su shiri su mutu shiga aljanna kun gano wannan da kyau ku me yasa mala ya ce wa huwa kazalika subhanahu wa ta'ala alhali shi kuma Allah haka yake ya ani yasma'u min tasbih wa yara man yusabbihu Allah maɗaukin sarki yana jin man yusabbihu duk wanda yake mai tasbihi wayara kuma yana ganin man yusabbihu wanda yake yin tasbihin ya ji ka ya ganka asma'u wa'ara walakin ƙala sai dai Allah maɗaukin sarki cewa yayi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu da kake ji da gani a duniyan nan face yana ma Allah tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ba kwa gane tasbihin su ne innahu kana haliman ghafura domin Allah madaukin sarki ya kasance mai haƙuri ne sannan mai yawan gafara haliman bikum Allah mai haƙuri ne da ku iz domin hajaba an sama a tasbihin mahalukat saboda Allah ya rufe muku jin tasbihin ababen da ya halitta min haulikom waɗanda ke kewaye da ku. Tasawwar ɗan adam ka suranta law ita tasbiha kulle mahaluk da ce duk wani abu za ka ji tasbihin shi bi uzinika da kunninka tab asaubu anta labisuhu tufafin da kake saye da shi yusabbihu wal amud anta tarkanu alaihi aljidar bangon da kake jingine da shi yusabbihu tarkanu alaihi ka jingina yana tasbihi wannan wundan yana tasbihi bogula ma na tasbihi AC ma na tasbihi fanka ma gulab ma shimfiɗan da kake kai ma yana tasbihi agowanka nayi, wayanka nayi to nawa zaka ka ji ka bar nawa Jawa mun gano wannan da kyau ko, kana tsammanin za ka iya zama, amma fa Allah yana jin ana a shari'a, ai zagi, ai ƙarya, ai gulma, ai annamimanci, ai duk abubuwa na shirme da baya so ya haƙura, inda ya ga dama da sai ƙure kundunku da jin tasbihan waɗannan sai a waye gari ƙaryan da za ka yi kake son a ji ma ba a ji ba, gulman da za ka yi kake son a ji ba a ji ba, annamimancin da ka tahoyi kake son a ba ba a ba tasbihin waɗannan abubuwa gaba ɗaya sai ya cike kunnan amma Allah saboda yana da haƙuri mai dangana ne mai gafara ne sai ya baka ɗibi shagalin ka yi abin da kake so amma ana nan fa ana rubutawa akwai ranar ƙin dillanci na tafi jama'a kuna gane wannan da ke ku wallahi ranar ƙin dillanci na tafi Allah ka tsare mana imaninmu to shine sai yake cewa duk waɗannan abubuwan fa ka ƙaddara suna tasbihi wal aqlu fi yadayka yusabbihu ka ɗibo loma za ka yi abinci sai shinkafa ta ce subhanallah to ya za a yi za ka kai ko yaya ka ɗauki waranka za ka luƙa shi a cikin yaji ka jefa shi a baki ka murkushe shi ya ce walhamdulillah kai ka ɗibo fura tana wala ilaha illallah sai ka shanye ta? Mun gane wannan da kyau ko? Ka samu kuli za ka cinye kuli ya ce maka wala haula wala quwwata illa billah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana aliman ghafura kana nan kana zabga ƙarya kana gulma kana annamimanci kana sharri kana cin amana saba alkawari komi kana yi Allah ya bakka kana yin yanda ka so inda ya ga dama sai ya kure kunninka da tasbihi amma Allah maɗaukin sarki sai ya ɗaga kafa ya bakka innahu kana haliman ghafura Allah mai haƙuri ne da dangana sannan ko mai yawan gafara ne wa kullu shay'in fil kauni min hawlika mala yace komi da kake gani a duniyan nan da ke kewe da kai yana tasbihi yanzu ka je gona ka daga fatanya zaka sara zaka nome sai ciyawa da ce subhanallah mun gano wannan da kyau ko yanzu sai ka sare zakiru mun gano wannan da kyau ko alladhi yadhkuru Allah layla nahar kuna gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace za ka zauna gindin bishiya kana ƙarya kana gulma kana haɗa faɗa ina kuma tana ta Allah tasbihi kai jama'a ba za a bari ba ina gani ya kamata a ritaya gaskiya Allah na da shaidu da yawa duk waɗannan abubuwan wallahi shaidun Allah ne Allah ya kiyaye ma za ya ƙula halaka lau sami'ata tasbiha kulla hadhihi al-makhluqat min hawlik wai ya yanka zai kasance ne a lokacin da kai arba kana juwo tasbihun waɗannan abubuwan da ke kewaye da kai innahu kana haliman ghafura haliman bikum mala yace Allah mai haƙuri ne da ku id faddalakum ala jami'il makhluqat saboda ya fifita ku akan dukkanin halittu yanzu kana tsammanin in Allah maɗaukin sarki ya bakka da ragon gidanka za ka iya da shi ne? Eh, a sa rago hankali da tunani a bakka da layya mu ga wanda zai yanka wani mun gano wannan da kyau ko <laughs> kai Allah kenan sai ka kama sa duk girman da ka yanka ka danne tana kallo bayan ta iya ka yanka ta wala kada karramna bani adama Allah ya girmama ɗan adam kar ka shi Ma'azalika zalika fa kullul makhluqat la taghfulu an tasbihahu dukkanin halittun Allah ba sa gafala game da ma'alla tasbihi amma kai ɗan adam fa kana gafala kuna fahimtar wannan da kyau ku ɗan adam yana gafala game da yi ma Allah madawakin sarki tasbihi shi yana daga cikin abin da malamai suke fassara wa man a'ara da an zikiri ma ma'anar zikiru huna. Mun gano wannan da ke ko wannan azzikir za a idafan shi zuwa ga fa'il ne ko ko za a idafan shi zuwa ga maf'ulin bihi ne. In ya zama za a idafa zuwa ga fa'il ne sai ya zama azzikiru huna ma anzalahu Allahu minal kutub. Shi ne abin da Allah maɗaukin sarki ya saukar na littattafai. In ya zama za a idafan shi zuwa ga maf'uli ne to sai ya zama ma yuzkarullaha bihi shine abin da ake ambatan Allah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar to duk wanda ka kauce ma to ka shiga uku idan Allah ya ce bari a Kur'ani ka ƙi bari annabi ya ce bari a hadisi ka ƙi bari to ka yi iradi an zikiri ma'isha donkiya na tafi idan kuma ka daina yin tasbihi kai kai gum a bakin ka kai shi ɗanin gari ne baka ambatan Allah ma'isha donkiya ma na tafi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi sa kowa ya da gaske Allah ya fifita ɗan adam Allah ya ɗaukaka ɗan adam amma tare da haka ɗan adam ya gafala sauran halittun da ke ƙasa da shi ba su gafala ba wa ma zalika innahu kana haliman bikum tare da haka Allah mai dangana ne gare ku ghafuran lakum mai gafara ne akan ku ala ghafalatikum akan wannan gafalan da kuke yi wata kasiru kasirukum da kuma kassara wanda kuke kun ji wajahin haƙurin ku kun gafala ba ku ambatan Allah kuna aikata laifuffuka kun shan ke amma Allah madaukin sarki yana me yana mai haƙuri da ku sannan tsiya da kuma kuke ɗan kakkaucewa kuke yi in kun tuba sai yafe muku mun gano wannan da kyau ko to shine sai ce in uttum ilaihi jalla wa muddin ko koma zuwa ga Allah faman satarallah duk wanda Allah madaukin sarki ya sitarta mai ba wanda Allah ba wanda zai kuma iya yaye mashi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kolo annabi yana cewa wallahi innahum al'an la ya'lamuna anna allazi kuntu aqulu lahum huwa al-haq ya ce an nan na badar da aka jajjefa su a cikin wannan rijiya suna sane da cewa abin da fa nike faɗi shi kaɗai ne gaskiya. Wa fi riwayatin innahum al'an la yasma'una ghaira innahum la yastati'una an yaruddu alayya shay'an suna jin abin da nake faɗi keke da keke amma abin ci zarafin da za su iya maida da an san abin da nake faɗi ne ba su da shi kar ka yadda ka samu kanka cikin wannan fitinar wallahi duk wanda zai sa Allah ya ce bari ya kokarin ka, wallahi ka hankali kowaye kuna gano wannan mutum ya zo zai zauna zai gulma ka cewa na tsaya ban ga waje na aljanna ba da zan yi gulma kai ko manya manyan bayan Allah ya tayi dan ka tara manya manyan lada ne da za ka rabar wa mutane sai ka tashi kai tafiyanka mun gano wannan da kyau ku sai ka ji kaman kai ƙarya sai ka fasa mun gano wannan da kyau ku wani babban mutum daga cikin manyan mutane lokacin yana matasa wani ya laifi a kama shi aka ɓoye shi a wani ɗaki suka haura cikin ɗakin suka jawo shi suka danne shi suka gutsire kan shi suka yawo da shi a unguwansu aka bi su aka tattara su aka je aka ɓoye su to sai babban da shi wannan babban ya ɗare maɗaran shi, sai ya kira shi ya ce zo kai ɗana, idan aka je kotu an tambaye ka kayi, ka ce ba ka yi ba sai mu fidda kai, ya ce Allah ya ƙara maka daraja, ni in yi ƙarya ya ce wallah ba zan yi ƙarya ba da ni a ciki kuma mun yi. Kashe ka za su ya ce na fi so, ku gano wannan da kyau ko? Wani babba ne, ina nan zan gaya muku shi. Allah maɗauke sarki ya sa mu dace to in za ka yi ƙarya sai ka tuna irin wancan ka ce ni in yi ƙarya wallahi ba zan yi ba ka faɗi gaskiya komi ta ka ja maka ka biya wallahi in ka yi ƙarya ko sai ka yi rantsuwa don kare ta idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu innaka wallahu yashhadu sai ya ce mai ittakazu ashe kun haddace mun gano wannan da kyau ku iza ja akal kuna, in munafikai suka zo za su ce mai nashhadu na kalla rasulullah kai manzan Allah ne sai ce wallahu ya alamu in na kalla rasuluhu Allah madaukin sarki ya san cewa kai manzon shi ne ba sai sun shaida ba wallahu ya shahadu sai aka yi musu back to sender dama sun ce nashhadu mu ma nashhadu innakum lakazi innal munafiqina lakazibuna lalle munafiqai makaryata ne sai ce me ittakhadhu aymanahum junnatan bayan da suka yi ƙarya sai suka riƙe rantsuwa a matsayin garkuwa da ita ce za ta kare su domin kar wancan ƙaryan ta tashi fasaddu an sabilillah sai suke amfani da ƙarya da rantsuwa domin su tare addinin Allah kare kai gaci mun gano wannan da kyau ku ala sa'a innahum sa'a ma kanu tir da abin da suke aikatawa mun gano wannan da kyau ku shi yasa an ka tana kai ƙarya take ci a'a Allah baya son ƙarya Allah yana son gaskiya bari in yi gaskiya dan Allah ya so ni shikenan ka tsira amma ka koma gefe ka lalo wata lalalliyar ƙarya ka yi shi ma Allah sai lalo maka wani gida a wuta ya jefa ka khalas ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace qala qatada malan qatada ibnu di'ama as-suddusi yace hazihi ziyada sahiha aidan wannan ziyada ingantacciya ce ahyahumullahu fil qalib li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya raya wa annabi su suna cikin wannan rijiyon. hatta أسمعهم قول نبيه sallallahu alaihi عليه وآله wa sallama har ya jiyar da su maganan annabi wa ma zalika alallahi bi aziz wannan bai gagari Allah ba a yo ga ya can zamanin annabi Musa me ya faru wa iskataltum nafsan fadara'atun fiha kashe kai suka yi wannan ya jefa ma wani wannan ya wani akan rasa wanda ya wannan tsiyar aka ja ka samu annabi Musa ya roƙi Allah Allah ya tona asirin wanda ya wannan laifi annabi Musa ya gaya ma Allah Allah ya ce ka ce izbahu baqara ku yanka saniya shikenan magana ya ƙare su kuma banu Isra'ila akwai wahalar da kai suka dinga ma kansa ɗauke ɗauke wata iri wata iri launi kala ƴar wata gari ƴar wata kun gane wannan suke ta tsiya ƙarshe dai suka ce a dai gaya masa wannan Allah ya ce ba dan haka ba wallahi da ba za su iya duk da gama ka ce faƙul nadribuhu bi ba'adiha aka yanki wani ɓangare na wannan san aka da kima macin ya miƙe ya ce wani ne ya kashe ne ya koma Allah kenan annabi Musa ya da dattawan gari ya tafi da su ganawa da Allah suka ji maganar Allah keke da keke hai jama'a an dade ana manyan arna a duniya duk wani kafirci da ake yanzu samfoti ne mun gano wannan da kyau ko ka san an gama fim bayan an kashe boss ai akan nuna dan wani bangare na wannan fim din a baya ko eh ba ana nuna wannan ba to wannan shi ake yanzu an riga an gama kun gano wannan da kyau ko an riga an gama fim din tindini wallahi duk wani arne da yake kafirci yanzu ko mamare ne an riga an gama manyan arna sun tafi shi yasa in za ka yi musulunci kawai ka yi musulunci ana gano wannan da kyau ko. da suka je suka ji maganan Allah tsab <laughs> suka ce ba Musa mu za ka rena lan nu'mina laka wato ka kawo mu ne ka tsara mu wai mu iman? to an ki hatta narallaha jaharata in Allah nan ya shirya fito mu gan shi yana bukatar mai imani fito in ko ba zai ba ba za mu yi ba <laughs> suna faɗin haka Allah ya sa wani mala'ika ya masa tsawa duk suka bushe annabi Musa ya ce a a a a to Allah na kwaso dattawan gari na koma ni kaɗai ya zangi da iyalansu, kawai sai Allah ce su tashi. <laughs> Gano to balantana mai gidan annaba da manzannin. Sai ga da su, su banu Isra'ila sun daɗe suna wannan shegantakan fa, an ce su je su yaƙi kafiran Ariha, su shiga garin nan ne garin da aka ba su bayan tihi, suka je suka yi sobe suka ga garin yadda yake suka ce, ta, ai Musa lannada na da hulaha. Madamu, damu in dai suna garin to mu har abada ma ba za mu shiga ba in ko ka matsa mu shiga izhab anta wa rabbuka faqatila je kai da ubangijinka ku yakin in abin da dadi. inna hahuna ka gan mu nan to mun yi zaman dirshan anan Allah ce to muharramatun alaihim sun tsono sun to ba ma za su shiga ba arba'ina sana suka dinga ya, shi sa har yau ba Yahudi duk da yayi garin ko ka je ka bincika bai jin daɗin garin saboda kullum yana cikin mai ɗar dan yana tunanin falastina za su cillo mai roka kuma rokan ma in ta jefa gonan kankana take faɗa kun gano wannan da kyau ko sai zo su irga adadin kankanan da aka fasa adadin falastina da za su fasa su ma ana fahimta in ko suka sake suka kashe ba yahude ɗaya to a madadin ne goma sai sun kashi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to kun ji hazihi ziyada ukhra tawbihan wa khasaratan wa nadama ai wannan ma a buɗe kunninsu su ji wannan magana na annabi to kunyatarwa ne ta daban saɓanin kunyatarwan da suka zo za su yaƙi ɗansu wanda yake nasu ne amma kuma Allah maɗaukin sarki ya ɗora shi a kansu ina ta mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace suka kunyata suka tozarta suke hasara suke nadama hadha ya dullu bihi ala wujubi dafnil mayyit mala yace duk da wannan hadisin da aka kai aka komo ba abin da ake kokarin nunawa a cikin shi sai cewa binne mamaci dai wajibi ne walau kana walau kano ko da gawawwakin nan na kafirai ne wallazi amara bi dafnihim rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafirai irin wannan da annabi ya sa aka binne su jama'a kuna tsammanin akwai arnan da ya kai waɗannan arnan kafirci cikin wannan al'umman baki ɗaya? duk wanda ya bijire maka ya bijire maka ne amma kuma wanda ya bijire ma annabi wa ya bijire ma annabi ya bijire ma ya ma annabi tsiwa da rashin kunya ƙarara annabi yana tahiya a gari za ce ya ayyuhal ladhi nuzzila alayhi dhikru innaka lamajnun kai annaba sun yi haƙuri annaba sun yi haƙuri yasa Allah ya ce ma annabi yi haƙuri kama sabara ulul azmi minar rusuli fala tasta'jilhum ina fatan mun gano nan da kyau Allah ya sa mu dace aidan tare da annabawan sun yi haƙuri amma sai da Allah ya ja kunnun ko masu imani ya ce ya ayi wallazina amunu la takunu kallazi tab kak ku zama kaman waɗanda azau Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allah wajiha duk da darajar shi wajen Allah ba su gani ba suka dinga annabi Musa ƙazafi da ƙage da cin mutunci da wulaƙanci. Isa annabi Musa ya sha wahalan banu Isra'ila, da ya ga annabi ya je ya anso sallah hamsin sai ya tsare shi ya ce sai ina ya ce za a kai masu ba. ya ce na me ce sallah hamsin ya ce kuma ka anso ya ce ya ce koma ba za su iya ba ya san dawon garin ne ya daɗe yana yi shi kuma annabi yanzu ne zai shiga cikin harkan shi sa ana zuba mai sallan a jaka ya anso shi kuma musa ya ce koma a rage biyar ɗin ma ce kai ka koma ba na iya ba Allah ce kai an kulle ina fatan mun gano wani da kyau ashe za mu iya kun san abin mamaki kun san duk duniya ba inda ya kai Najeriya sallah han maka ai duk duniya na ce maka garin maka akwai doka in an kira sallah dole kowa ya rufe abin da yake je dole ne amma Najeriya wa ya sa ma doka ana kiran sallah za ka bar abin da kake kai me ka zo ka yi gano wannan da kyau ku yanzu wa ya ce ku zo nan wa ya sa muku doka akwai wani jarraba da za a yi muku kuna gano wannan da kyau ku ɗan Najeriya yana bautan Allah Allah ya ma Najeriya albarka ɗan Najeriya ya san Allah ina gaya muku abokina ya je iran ya dawo ya ce wala ka je ka gani ya ce shi tun da ya je garin kwana goma sha ran da zai baro garin ne ya ji kiran sallah sau ɗaya ya ce ba don wannan da ya ji ba zai dawo ya ce ba a kiran sallah ce tare da cewa zuhurai ni suke lokaci ɗaya da kuma isha aini sallah uku suke yi asuba su yi su haɗa za da la'asar su yi magariba da yi domin sallah a iran fa jama'a wani abu ne na mu'amala da in ka ga dama ka in ka ga dama ka bari ba ruwan hukuma da wannan kuma 'yan kasa ma ba su damu ba duk wannan bulunbulun da suke da hijabi ya ce in ka je Tehran sai ka rasa inda za yi hijabin ce sai ka je inda suke addini za ga ɗaya ɗaya da hijabin ya amma sai gara 'yan foli da su ina fata mun gano wannan da kyau kowace kafara ta tsuke da wanda ta rataye jaka amma nan wajen sun dinga zagan mu annabi sahabbai da mata ina fatan mun gano wannan da kyau Ya ce ya yi mamakin wannan al'amari wallahi Ya yi mamaki shi a'a da ake cewa jamhuriya islamiyya iraniya ashi'iyya Mun gano wannan da kyau ko ya je ya ɗauka zai ga ana addini irin na garin annabi ina garin su abu lu'ulat almajusi ina za su yi addini suna kashe mu annabi sahabbai ina za su yi addini ai ba za su yi ba inda tsinuwa kake son gaji da kaji buhu buhu Allah madaukin sarki ya sa mu dace abu ɗaya ya be su yace kuma suna son mutane kun gano wannan da ke ko suna son mutane ka ga wannan mu ba mu boye alherin mutane anan suna son mutane amma ban da mutane sahabban annabi to don kaki sahabi ka so tukari yi me mutum ne mari uwarka ya baka shinkafa aidan an ali radiyallahu anhu za <laughs> ka yabe mashi <laughs> ina sa ku rika kallon irin waɗannan abubuwa kuna aunawa ko ba ku aunawa <laughs> awa ai dan da kafiri za ka yi ka rika ɗura mai shinkafan nan ta hanci har ya cinye ta duka wa wasa ne Allah shi kyauta Mahala ce an aliyi an aliyar radiyallahu anhu lamma tuwufiya Abu Talib yayin da Abu Talib ya rasu waye Abu Talib wani jarumi ne cikin mushirikan maka wanda ya tsayi wajen ba manzan Allah kariya a farkon da'awa duk abin da annabi yake bukata ne iya isar da saƙon Allah sai da Abu ɗalib ya mara mai baya wajen wannan aikin. Fas da bi Amurka ma alaika ga zadatin, ke ci gaba da al'amarinka kakkaji ɗar. Mun gano wannan da ke ku? Ce wallahi lan yasilu ilaika bi jam'ihim hatta wasu da bitirabi zafina ya ce walla in duk wannan gayyan da kike gani za su taru ko duk gayyan banza ne ba su iya maka komi sai ran da na ji ne matashin kai da ƙasa kun gano wannan da kyau ko ya ce amma ka kira ni kai man nasiha kuma na san addinin ga ne addinin Allah amma ba dan zargi au hizara masabbatin ko tsoron zagi da cin mutunci ba Allah da ka same ni a sahun gaba cikin masu bin addinin kar a zo ana man gori ana cewa tsoho ya bi addinin yara annabi duk abin da yake nema sai da abu talib ya mashi amma za ka zo ka ji makircin da sa abu jahali suka je suka zauna suka yi mashi wa huwa ala firashil maut yana dab da rasuwa suka je suka same shi shi yasa yi hankali da hadisin nan hatta ma yakunu bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali halin nari fa yadkhulaha a wannan lokacin da Allah ya azarta Abu Talib da faɗin la ilaha illallah da ya ci burusu domin annabi ya ce kalma ce kwaya ɗaya hajji laka biha Allah zan kafa hujja da ta a wajen Allah kawai ka shige aljanna su kuma suna a targabu an millati abdulmuttalib yanzu kai za ka kyamaci addinin iyaye da kakanni ƙarshe da ya ce ana ala millati abdulmuttalibi annaba hankalin shi ya tashi ce wallahi sai na roƙon maka gafara in dai ba Allah ya hana ni ba na laka malam unha anka zan roƙa ma gafaran Allah in ba hana ni aka yi ba shine Allah ya ce ma kalalin nabi bai dace ga annabi ba na amanu da muminan da ke tare da shi an yastaghfiru lil mushrikin su roƙa mushrikai gafara walau kanu uli ko da danginsu ne na kusa min ba'ad ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan da suka bayyana masa ƙarar ‘yan wuta ne, kafiri ne abu ɗalib bai taɓa imani ba, amma an kaje ka faɗi wannan ‘yan shiya sai su rugo a guje su ce baban alin eh alin za ka zo zai faɗa Allah kai makatu na gaba shi da kanshi zai faɗa na san ko baka fi shi sanin baban shi ba kun gano wannan in ga zo ka ce azara baban annabi ibrahim na wuta sai sufaye su rugo a guje sai mahaifin annabi ibrahim ne kakan manzan Allah baka ce eh kuna gano wannan da ke ko Allah ne ya faɗa wa iz qala ibrahimu li abihi azara wanda yace azara ba baban annabi ibrahim ba bane kace to ina da tambaya in yace maka ce tambayan sai kace babanka ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم